Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Niger ta Najeriya inda aka sada 'yan makarantar Islamiyya da masu garkuwa suka rike su na kusan watanni uku da iyayensu. Muna kuma da rahoto kan batun kama waɗansu 'yan jarida da hukumomi suka yi a Najeriya. Awon Galba zai gabatar da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a cunkoson mutane da dama da ke son barin kasar Afghanistan sun koma filin jirgin saman Kabul yayin da jiragen da suke kwashe su daga kasar suka koma aiki kwana guda bayan munanan har-haren da aka kai da bama-bamai kusa da filin jirgin saman wanda ya hallaka sama da mutane ɗari. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya yi alkawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-hare a wajen filin jirgin saman Kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka sha uku da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen da fatan ficewa daga kasar afghanistan da take karkashin ikon taliban biden ya faɗa a wani jawabi da yawa ƙasa ta gidan talabijin cewa ga waɗanda suka kai wannan harin da kuma duk wanda yake da niyyar cutar da amurka ya san da cewa ba za mu yafe ba za mu farauto su domin su girba abin da suka shuka Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai har-haren a cikin wani rahoton tashar talabijin ta kamfanin dillancin labarai na Telegram sa'o'i bayan da 'yan kunar bakin waken suka kai hare hara a wurare biyu da ke haraba filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hamid garzai kusa da kofar shiga ta abe da kuma wajen wani otal da ke kusa an zargi wani yanki na kungiyar is da aka fi sani da isis lardin horsan da kai har-haren jiya alhamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman kabul babban birnin kasar afghanistan kamar yadda mai magana da yawunsa stephanie durjarik ya bayyana akalla mutane 300 aka kashe 'yan afghanistan 90 da kuma sojojin amurka sha uku a cewar kamfanin dillancin labarai na afghanistan pajwag da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon abinda guterres ya bayyana a matsayin harin 'yan ta'adda yayin da cunkoson jama'a 'yan afghanistan suka taru a filin jirgin sama suna neman tserewa daga kasar a cikin kwanaki na karshe na kwashe su a jirgin sama bayan da kungiyar taliban ta kwace kasar a baya-bayan nan sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana allah wadai da kakkausa murya da mummunan harin ta'addancin kuma cewa fifikon kawance zai tsaya domin kwashe mutane da dama zuwa tudun mun tsira cikin sauri kakakin kungiyar taliban suhail shahin ya ce mun yi Allah wadai da kakkausa murya na wannan mummunan lamari kuma za mu ɗauki kowane mataki na ganin an gurfanar da waɗanda suka aikata hakan a gaban kuliya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasashen kamar da Najeriya sun amince za su haɗa kai domin yakar 'yan aware masu ɗauke da makamai a kasashen biyu. Manyan jami'an tsaron kasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya alhamis a abuja babban birnin kasar najeriya an kira taron ne bayan da 'yan awaren kasar kamar na anglophone da 'yan kungiyar ipob masu neman kafa ƙasar biafra a najeriya suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don fafutukan neman 'yancin kai jiya alhamis baba ga gana mongono mai bawa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaron kasa? ya ce kungiyoyin 'yan awaren sun haɗa kansu ne don su wargaza najeriya da kamaru Mangune ya yi magana ne a ƙarshen zama na takwas na taron kan iyaka kamar da Najeriya a Abuja babban birnin ƙasar Najeriya. Ya ce ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su shiga haɗin gwiwar yaƙi da 'yan tawayen da ke aiki a kan iyakokinsu. Kotun kolin Amurka ta ba da dama a kori mutane daga gidajen haya a sassan Amurka, wanda ta hana gwamnatin Biden daga kakaba dokar hanawa ta wucin gadi da aka saka saboda annobar coronavirus. kimanin mutane miliyan uku da dugu biyar ne a amurka ke fuskantar fitar da su daga gidajen hayar da suke ciki nan da watanni biyu masu zuwa a cewar bayanai daga ofishin kididdiga daga farkon watan agusta jiya alhamis kotun ta faɗa a cikin wani ra'ayi da ba a sanya hannu ba cewa hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc wacce ta sake dawo da dokar a ranar uku ga watan agusta ba ta da wurin yin haka karkashin dokokin tarayya alkalin sun yi watsi da muhawarar gwamnati da ke goyon bayan ikon hukumar CDC. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda a jihar Niger gwamnati ta hananta ɗaliban makarantar islamiyya da suka shafe kusan watanni uku a hannun masu garkuwa da su da iyayensu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya haɗa mana gwamnatin jihar niger najeriya ta miƙa yaran makarantar islamiyyar salihu tanku guda tisi'in ga iyayensu bayan karɓo su daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su A cikin daren Alhamis ɗin nan ne da ta gabata dai aka samu nasarar karɓo yaran bayan biyan kuɗin fansa da ba a bayyana wa manema labarai adadin su ba daga iyayen yaran. gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake dai ana cikin farin cikin samun nasarar karɓo yaran amma kuma a gefe guda ana bakin ciki saboda ɗaya daga cikin yaran ya rasu. Yara sun dawo gaba ɗaya an banda guda ɗaya da ya rasa ransa. Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu da jami'an tsaro mu tabbatar cewa irin wanga abu bai faru ba. Irin yanda ake shari'a in an kama kiri-kiri za a kama da yawa su da yawa za a je kotu su so suke ma kai su kotu in kai su kotu suke su kuma ina kira ga wasu loyi musamman loyoyin da suka san cewa lalle mutanen sun yi wanga laifi amma suna tsayin daka su ga cewa an sallame su to fa ina so in shaida masu duma ba su tsira ba ku gwamnonin da ke fama da wannan matsala akwai wani shiri na musamman da kuke shirin yi na yaki da waɗannan mutane ga dangada eh to maganar shiri da muke yi ba abu ne zan faɗa ga rediyo ba amma kuma ina tabbatar maka muna zama kuma mun mun yi nisa sosai Mustapha Muhammad Kabir ɗaya ne daga cikin iyayen yaran ga abin da yake cewa. Gaskiya farin cikin da nake ji ina ji kamar an biya min Saudiya ne. A ni yanzu na fara ba yara na ilimi wannan bai hana ni komi saboda abu ne wanda a ran da Allah ya hura ma ranka da ka da arzikinka da talaucinka da a rubuta ma. Maryam Sa'idu na ɗaya daga cikin ɗaliban ta bayyana yadda rayuwa ta kasance masu a hannun 'yan fashin dajin a cikin kwanaki 86 da suka kwashe a hannunsu. ba su gaskiya dai ba sa duka kuma ba sa cutar mu matsalan kawai shine abinci da abinci suke baku wani lokaci muna cin shinkafa tuwo da kunu abincin da suke ba mu can kenan kamar me suke gaya muku in sun tashi muku magana su dai saka suna kiran mu dai amma in za su duki mu ana hana su duka mu ba bari dai su wulakanta mu gaskiya tunda muka je dai ba su wulakanta ko ɗaya daga cikin mu ba To daji ne kuke koko wani gari ne inda ba kowa? Gari ne amma ba kowa cikin daji yake. Suna bari ku yi wani ibada haka koko? Ana bari gaskiya mu yi sallah har karatu ana bari mu yi. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta sha alwashin ci gaba da iya ƙoƙarinta domin tabbatar da tsaro a jihar. in ji kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kuriyas. Muna shirye da mun aiki mu ga an samu zama lafiya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan fashin dajin. Da ke matukar buƙatar kulawa ta musamman daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida ba tsari. To daga jihar Niger kuma sai jihar Kaduna inda al'ummar garin Zango da ke samun ruwa karamar hukumar sabon garin Zaria suka ce harin 'yan bindiga da suka sace mutane a daren Alhamis ya girgiza su matuka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana. garin zango wanda ke tsakanin jami'ar ahmadu bello da ke zariya wato abu da kuma kwalejin koyar da tukin jiragen sama dai ya gama da harin 'yan bindiga ne da misalin karfe goma sha biyu na dare lokacin da mafi akasarin al'umma ke bacci sai dai duk da harba-harban da 'yan bindigan suka dinga yi al'ummar garin sun ce ba a kashe ko mutum ɗaya ba amma fa 'yan bindigan sun sace wasu mutane. Wana Mustapha Musa, ni tunanin mu ma 'yan bangan ne, amma yadda muka fi suna dukan gidan tumun daga nan ba zan saba mun ga tun daga nan bindigan ma su nuna ba na 'yan banga ba ne. Dan layin gidan akwai wanda ke zuwa tun daga wurin masallaci ke gangarawa zuwa kasan layin da bindiga a nuna harbi. Akwai wanda aka kashe? Ko mutum ko ɗaya ba kashe ba. Ko kun san mutum nawa aka ɗiba? Eh to akwai shi asalin wancan mutumin da aka ɗauka sai akwai gidan wani Allah ne da suwa Sarkin Ibra akwai ma mata guda biyu. To gaskiya a daren jiya je wallahi mun shiga fargaba ba dan karami ba. Ɗan kidnapping suka dinka harbe-harbe suna ba ta kashi amma sun je har wani ƙauye da ake ce mahayi ma akwai wata mata mai ciki ne sun tafi da ita. Akwai kuma wani gida da suka shiga gidaje dai biyu sun tafi da wani tsohon kuma da wata yarinya budurwa. Amma akwai kisa ne? Gaskiya ba a kashe kwawo ko ba a ta kowa ba saboda ba ma wani matakan tsaron da suka zo. Yanzu haka a wani hali ake ciki wannan unguwa? To wannan unguwa dai ana zama nan gargar gaskiya amma da safe matakan tsaro sun ya shishigo. Hararen 'yan bindiga a mafi yawancin sassan arewacin Najeriya dai ya sa wasu na ta bukatar da ke akwai na al'umma su ɗauki makaman ganin sun kare kawunan su. Kodayake dai masana harkokin tsaro na ganin akwai bukatar a yi taka tsantsan. Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu goyon bayan sauya sabon salo. Ai tuntunu muke cewa mutane su tashi su kare kawunan su amma tukuna kafin a zo magana cewa a kare kawuna da kayan fada a kare kawuna da ba da bayanai ni wayan ba ta gari na ba masu masu yin wannan abu suna nan tare da ku ba sukan zagayo su zagaya su ga inda ake ciki kuma gaskiya na Allah da nabi abu da ake kira zagaye patrol na ya kamata samari ba wai a ce wai a je a yi confrontation bane a'a sai dai in gwamnati gwamnati za ta je irin manya-manyan garuruwan nan inda anguwanni haka nan a samu kware kware license wanda za a ba waɗansu masu hankula wanda yake iyakar su yi aiki da shi da wayannan bindigogi in an samu irin wannan hari kuma bayan an yi wannan an yi amfani da shi a dawo da shi ba mutum ya je aje shi dindindin a gidan shi ba. Duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Kaduna dai ya ci tira saboda na yi ta kiran wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jaligi bai ɗauka ba. hakanan shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar kaduna malam samun aruwan ya ce yana wurin wani taro ne akan tsaro a baya da can dai ƙananan hukumomin sabon gari da zaria ba sa cikin ƙananan hukumomin da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna amma a 'yan kwanakin nan garuruwan da ke kewaye da ƙananan hukumomin guda biyu na fama da hararen 'yan bindigan da ko a kwanakin baya ma sai da 'yan bindigan suka sace ɗalibai a kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu malli sannan suka shiga jami'ar ahmadu bello ta zariya da suka sace ma'aikaciyar jinya a gida isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. shugaban hukumar kula da kafofin yada labarai ta najeriya balarabe shehu ilela ya bayyana cewa hukumar ta aika wa gidan talabijin ɗin channels mai zaman kansa takardar tuhuma ne sabili da laifin kare wasu dokokin da hukumar ta gindayawa kafofin yada labarai a ƙasar wakiliyarmu madina dauda ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar ga kuma rahoton da ta haɗa mana abin da ya faru sun yi waɗansu shirye-shirye waɗanda ba su dace da ƙa'idojin da hukumar kula da harkokin matsa labarai suka gindaya musu ba. Shugaban hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya, Balarabe Shehu Ilela kenan a lokacin da yake bayanin dalilan da suka sa ya aika wa gidan talabijin ɗin Channels da takardar tuhuma a bisa take wasu cikin sharuɗa da hukuma ta gindaya musu. Wani irin laifi ne wannan ne? Laifi ne wanda yake ka ba da filinka a gidan talabijin ko rediyo wani ya zo ya rika maganganu na batanci ko kuma ya rika jefa kazafi wanda ba zai iya kare wannan kazafi din ba ka rika yin magana kana zargin wasu da abin da baka da hujja to a hakkin aikin jarida sai ka nemi wanda aka zargi a kansa domin ya kare kansa to baya ga takardar tuhuma kun kwace lasisin gidan talabijin din ne ko gargadi kuka yi musu kawai ban kwace lasisin din gidan talabijin din su ba ai ba kawai da kwaci lasan din mutum sai ka bi eh, wannan akwai ka'idojin za ka bi tukunna ka kira mutum ya yi bayani ka rubuta masa takarda ya amsa sai ka duba kuma ka ga abin da ya faɗan nan laifi muna da laifi a b rukuni rukuni to laifin da ya yi nan yaya girman ah, laifinsa to girman laifin shine zai duba matsayin hukuncin da ya kamata ka yi masa saboda haka mu ba mu kwace lasin ɗinsu ba mun kira su sun zo sun turo mana takarda mu mun kira sun zo kuma sun mana bayani babu wanda kuma takarda ko ka fara ba su takarda muka fara ba su kuma suka ansa takardun da muka ba su bayan mu masu takarda na tuhumar su da laifi yawa na cewa kun yi kaza kun yi kaza kuma sun ansa mana tattalin A lokacin da na ziyarci ofishin hukumar na NBC, na samu ma'aikatan gidan talabijin ɗin Channels, har da wanda aka ce an kama na yi ƙoƙarin ganawa da shi, amma sai suka ce shugaban tawagar ne kaɗai zai iya magana da ni, inda ya bayyana mana abin da ya kawo su ofishin hukumar NBC. I'm Kingsley Uranta. I'm the Assistant General Manager Operations for Channels Television. What actually happened between you and the NBC? No, no, we just um, were invited for a discussion, and um, that's exactly uh, what we had. A cikin ma'aikatan channels mutum takwas da suka zo hukumar NBC na ga waɗanda na sani Mawakwai Ogun Yusuf da Kingsley Oranta da kuma Kayode Okikiola wanda aka yi zargin cewa an kama shi. Shugaban NBC Balarabe Ilela ya koka da karerai da ke yawo a dandalin sada zumunta cewa hukumar NBC ta kwace lasisin gidan talabijin ɗin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina ga kuma garba awal da rahoto na musamman kan abin da ya dauki hankalin al'umma a kasar Kamaru. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar tarayyar Najeriya sun gudanar da wani kasaitaccen taro a birnin Abuja da ke can kasar ta Najeriya domin inganta tsaro a kan iyakokin kasashen su guda biyu an da yan ta'adda suke kawo musu hare-hare kuma suna aikata aika-aika. Ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Atanganji wanda ya halarci taron ya tabbatarwa manema labarai daga saukowarsa a filin tashi da kuma saukan jirgin sama na Sumalan da ke birnin Yawunde ya ce. Tattauna wanda muka yi za mu sanya matakan tsaro ne inda ya kamata a kan iyakokinmu wajen da maharan Boko Haram da Iswap suke kawo mana hare-hare a cikin kasashenmu guda biyu kuma za mu yi kokari mutuka gaya mu ga cewa mun cimma nasara akan iyakokin namu adda 'yan ta'adda su suke neman kawo mana cikas a ƙasar kamaru ko da yake muna ci gaba da haɗin gwiwa wajen zaratan sojojinmu domin muka cewa mun dakile ta'addanci domin irin yadda sojoji suke sadaukar da kawunansu na gudanar da ayyuka a kan iyakokin ƙasashenmu ta ɗaya ɓangaren kuma kwamitin da ke kula da 'yan gudun hijira ne a jihar arewa mai nisan ƙasar kamaru ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya suka gudanar da wani walaƙo wannan taro na binciken obam na yadda ake kwashe yan gudun hijiran ƙasar tarayyar najeriya da ma yadda na ƙasar kamaru suke karuwa a yayin da waɗansu faɗace-faɗace na ƙabilanci a yankin na arewa mai nisa suke ruruwa shugaban ƙungiyar na kamaru ya ce za mu yi ƙoƙarin mu ga mun gudanar da ayyukanmu kuma za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da kuma domin ba wa gwamnati kwalin gwiwa da sauran ƙungiyoyin muga cewa an wa. waɗannan 'yan gudun hijira waɗanda suke zaune a bangaren mu sannan ƙasar kamaru tana da 'yan gudun hijira guda ɗari hudu da arba'in da hudu sai kuma ƙasar najeriya an yanzu haka take da 'yan gudun hijira guda ɗari takwas da arba'in da shida a birnin kwalfata sai kuma ta bangaren hatsayin ruka a kan hanyoyin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka 'yan kwanakin nan dai sama da mutane ɗari biyu ne suka gamu da ajalinsu akan hanyoyin ƙasar musamman ma kan hanyar duwala zuwa yawunde alhaji alidanash zai mana karin haske kan yawaitar rika da suke faruwa a kasar ta jamhuriyar kamaru to kaga in ta haɗa duk waɗannan al'amuran din shi ga cewa eh, lalle ne ko hanyar mu je kasance mai kashe mutane kwarai da gaske domin gwamnati ba su sa wani ido ba ba su kawo wani lura ba eh, dangane da zirga-zirgan al'umma a cikin ƙasa wato duk wannan ma gwamnati ba ta sa ido ba don me domin ka duba ka auna cewa tashi daga duwala zuwa birni ya wunde da a da ai kowa shi na da ko jirgin sama da ko jirgin kasa da ko kuma mota a yi duka gani ko tsakanin duwala da ede ma za a iya saka jirgin ruwa ma wanda zai iya tafiya yana irin wannan tafiya to kaga yanzu da muke nan babu jirgin sama babu jirgin kasa din duk an sayar ma turawa an sayar ma turawa abin da ya shauran muna hanya yanzu ka auna shi ka ga cewa a rana ɗaya aka ce maka motoyin da suke zirga zirga tsakanin duwala da yawun da aka ce maka sun dubu da ɗari biyar a rana ɗaya to a rana ɗaya motoci dubu da ɗari biyar hanya mai faɗi mita biyar ko mita shida ya girma da babu wani halama me za a yi ban da eh, hatsari da shauransu wannan wai shine ma babban hanya a ƙasar na na kamaru da shauran hanyoyin mita uku mita hudu hawan da yake tafiya banwai wato hawan da yake tafiya birnin can kenan mai kaiwa bafusam shi ma gashi nan hawa mita uku ne ko hudu ne ya faɗin shi wato dai duk inda ka je hatsarin din wato da kuma hanya daga ya so lalacewa da yake ba a saka kuɗi isheshe na na shafa kuntar daga ya so dan huji haka na shike na shi a bar shi shi haɓaka ya haɓaka shi zama kawai babu wani abin da shiga ga motoyin da suke zuwa masu damun bi ta dama wato shi ga cewa masu eh, bi ta hagu ma duk su dawo ta dama saboda hanya ya lalace shi kasance shi a cikin ake da su wato kasan nan da ya kai cewa wato mu talakoki shi mu zauna kawai mu zuba musu ido haka to babu abin da ake yi na komai wato ba wani abu da yake amfani ba wani abu da yake ci gaba a wannan kasar to ba hanyoyi ya za ku kuci gaba ba hanyoyi ya za ku kuci gaba babban abin man da ya fi ci mutane tuwo a kwarya shine ma shugaban kasar kamaru din gaba daya wato tun da ake mutuwa waɗansu kasashe za mu ga mutuwa dai bayan allah uku ko hudu har ya kai biyar har goma suka mutu zaka ga cewa shugaban kasa ma ya fito ya magana to namu shugaban kasa tun da ake mutuwa nan bai taba fitowa ya ce uban ba abin da ya taba ba wani sa'in ma bai kasar. ba ruwan shin ya dawo ma shi kenan a je a yi ta mutuwa to me je ba mu mutane tsoro me je sa mutane har su kiyaye su do su tafiya a hankali a hankali eh waɗansu suna wai tsofaffin motoyin da ake soyewa ne to me kake so mutane su saya kowa na da yana so ya tafi gwaje ya yi karanci hanya ya nisa babu mota babu jirgin sama ba jirgin kasa to kaga duk waɗannan abubuwan duk shi a dora mu gwamnati ni kan ba wani mai laifi a cikin gwamnati ne Na yi kokarin jin ta bakin shugaban kula da ruka na kasar Kamaru amma abin ya ci tura. Haka zalika kuma a gasar zaben saloniyar kyau ta wannan shekara wanda ya gudana a cikin makon nan a birnin London da ke can kasar Birtaniya. Yan kasar Kamaru ne dai ta lashe gasar wanda ake kira Monica wanda a datan ana ganin yan kasashen Brazil ne suke samun zamantowa sarauniyar kyau din amma a wannan kalan ya fito ne a kasar Afirka. Ga yanda ya kasance a lokacin da ake gudanar da zaben kowace ta faɗi ƙasar da ta fito mrs monica a yayin da ta sauko a filin jirgin sama na benin duwala ga abin take faɗa wa 'yan jaridu. na yi matukar farin ciki da na samu wannan damar kuma na cika burina da nake bukata a rayuwata haka zalika na zama sarauniyar kyau ta duniya kuma ina ba wa sauran matasa da su yi kokari su aiki matuka gaya su da cewa su ma sun cimma burinsu kuma ina yaba wa kasa ta kamar wajen yadda ta yi kokari matuka gaya ta bani wannan dama muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.

kulawa madalla yanzu kuma ga awal garba ya sake shigowa da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Bayan shekaru da kwashi a ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda su suka hana kwale-kwalen ƙasar gudanar da wasannin kwallon kafa na da a daidai wannan lokacin kuma sai dai an samu matsala ne na kudade wadda yanzu haka kula-kula bin suka ci gaba da gudanar da taka daidan a cikin gida amma wannan shekara sun zage dantse wajen ganin cewa sun gudanar da waɗannan kwambalar na wannan kaka kula bin union da duwala wanda ta kwaci kanta da gyar a gaban takwarta da jibin goshi kula bin nasara ga makashi waɗanda suke nan a birnin da duwala kula bin union din dai ta ci kwallo da da nema an da da wacan tana da maki goma sha tara ne domin ta zauna a rukunin a sai dai malamin da ke koyar da yan wasan kofi joseph ya bayyana jin daɗin sa wani nasarar da muka samu dai zai samu zauna ne a rukunin a amma dole ne mu sake sabon lale da kuma sabon shi wajen ci gaba da gudanar da wasanmu na sabuwar kakar da za a gudanar ko da yake Idan dan wasan kwallon kulob inda Mutubus Lion Basago shi ma ya kasance a wannan filin da aka taka wasar an da ya nuna farin cikinsa. Hakika matasa suna da himma amma dole ne sai sun sake kwazo domin su cimma burinsu na sana'ar da suka zaɓa wajen takale da. ko kuma abin da suka runguma sannan ya ci gaba da cewa yana fata ƙasar Kamaru za ta yi ƙoƙari na ganin ta karɓi gasar da za a gudanar na cin kofin nahiyar nahiyar afirka a shekarar 2022 ta baɗi kuma ya ce yana bukatar 'yan ƙasar za su nuna ladabi da biyayya ga bakin da za su tara domin sadaukar da kansu wajen gudanar da ayyuka a wannan ƙasa ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Hafiz da tishin muhimman kanan labarai. Cunkoson mutane da dama da ke son barin kasar Afghanistan sun koma filin jirgin saman Kabul yayin da jiragen da suke kwashe su daga kasar suka koma aiki kwana guda bayan munanan har-haren da aka kai da bama kusa da filin jirgin saman wanda ya hallaka sama da mutane ɗari. Shugaban kasa Amurka Joe Biden ya yi alkawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-hare a wajen filin jirgin saman Kabul. wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka sha uku da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen da fatan ficewa daga ƙasar afghanistan da take ƙarƙashin ikon taliban jiya alhamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman kabul babban birnin ƙasar afghanistan kamar yadda mai magana da yawunsa stephanie durjarik ya bayyana akalla mutane 300 aka kashe 'yan afghanistan 90 da kuma sojojin amurka sha uku. a cewar kamfanin dillancin labarai na afghanistan pajwag da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon hukumomin kasashen kamar da najeriya sun amince za su haɗa kai domin yakar 'yan aware masu ɗauke da makamai a kasashen biyu manyan jami'an tsaron kasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya alhamis a abuja babban birnin ƙasar najeriya An kira taron ne bayan da 'yan awaren ƙasar kamar na Angolophone da 'yan ƙungiyar IPOB masu neman kafa ƙasar biyafara a Najeriya suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don fafutukan neman 'yancin kai. Kotun kolin Amurka ta ba da dama a kori mutane daga gidajen haya a sassan Amurka, wanda ta hana gwamnatin Biden daga kakaba dokar hanawa ta wucin gadi da aka saka saboda annobar coronavirus. kimanin mutane miliyan uku da dugu biyar ne a amurka ke fuskantar fitar da su daga gidajen hayar da suke ciki nan da watanni biyu masu zuwa a cewar bayanai daga ofishin kididdiga daga farkon watan agusta To masu saurare da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi salama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Sheikh Musa Suleiman da Allah ya yi wa rasuwa a yau Juma'a a jamhuriyar Nijar. Allah ya ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Mohammed Tafis Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.